a wani taron shekara-shekara da wani kwamitin faɗakarwa game da addinin musulunci da masarautar Kwantagora a jihar Niger ta kafa ya ce a halin yanzu nauyin wayar da kan jama'a akan addinin musulunci ya rataye ne akan shugabanni da kuma malaman addini kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Nauyin wayewa jama'a kai, nauyi wannan nauyi yana gare mu mu shugabanni tun ma dai ba ku malamai ba wannan bala'i a duniya gaba ɗaya ya kawo addinin musulunci wani hali wanda ke dole ne mu yaƙe shi in kun lura a yanzu ko me ya faru ko ba musulunci ba ne ko musulunci sai a ce boko haram boko haram su waɗannan da ke kawo mana maganan boko haram idan mun duba a cikinsu su waɗancan ɓangaren su ne ke cusawa waɗansunmu da ba su da ilimi su dinga mana wannan illa da ke cikinmu mu yi hankali jama'a mu yi hankali. Shi ma dai tsohon gwamnan jihar Kano Kanal Sani Bello mai ritaya wanda ya halarci wannan taro ya yi hannunka mai sanda ne ga jama'a. Ashe kuwa jama'a ya kamata mu kula da irin bakin da muka zo kai ba ma baki ba a gida ko a masallaci kaje sallah kaga mutum ya zo dan kunshi ya aje gaban ka kaga zai bace ka ce malam ka manta da wannan ka kira shi ya zo dauka a masallaci kenan domin ma ko a masallaci ba a bar mu ba a baya a wannan al'amari to saboda haka jama'a mu kula mu tsare mu kare kanmu wannan kwamiti dai ya samu nasarori da dama wajen haɗa kan al'umma a cikin shekaru goma sha shida da kafa shi in ji mai martaba sarkin sudan na kwantagora alhaji sa'idu na maska a saboda haka ya buƙaci ƙarin haɗin kan malamai da kuma hakiman da ke masarautar shi sarakunana hakimai da sauran dai malamai ina godiya allah shi ƙara muna haɗuwa ta alheri don ci gaba da yada addini ƙasarmu da su kawo zama lafiya don in addini za ka yi shi ya kamata ka yi shi kana cikin lafiya ba cikin tashi hankali ba don muddin za ka yi addini kana wajen baya ai bai a halin yanzu dai wannan kwamiti yana da makarantu 131 a ƙarƙashin kulawarsa tare da ɗalibai 4,808 da ake koyar da su ilimin islamiyya da na boko Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Gishiri ne na rayuwa, ilimi kuma hankalinta, sai da zama bisa lafiya, ilimi zai yi